Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu fara duba batun ɓacewa wani yaro mai suna Ilaja wanda aka sace a Abuja tun shekarar 2019. Ku biyo mu cikin shirin. sunana Sarfil Hashim Gumel. Shirin zai duba ƙorafin wata uwa a Abuja mai suna Esther Tanko da ke zaune a yankin Ushafa a birnin tarayya Abuja, wacce ta ba da labarin yadda wasu miyagun iri da kan sace yara suka shammace ta ta hanyar ɗaukar ta a motarsu, inda suka ɗauke ɗanta mai suna Ilaja. ita kuma suka bata cikin ɗimuwa a gefen titi. Akasin ya faru ne a dubu biyu da goma sha tara, inda daga bisani rundunar bincike ta babban sufetin 'yan sanda ta musamman ta gano wasu yara a kudancin Najeriya inda Esther ta ce lalle ta ga ɗanta ilaja a cikinsu. Ina dawo ai 2019 sai na iske wata mata da wani namiji suka tambe ni suka, gaishe ni sai na an samu su ban san miyagun mutane ba ne suka tambe ni suna son fili na ce ni ba na sadaka. Ina kike yin aikin nan? A back of pottery King's Life Academy a Ushafa na iske su suka tambe ni suna son fili na ce ni ba mai sada fili ba ne yaro na bayi da lafiya da ganga ne ban san lokacin da na shiga motonsa ba wai za su siya min magani da na kai dutse sai suka ce in soka da na soka sai suka ce suka ɗauka yaro na da suka ɗauka shi sun wuce a cikin mota na sai a gurin kamar wawa ban gane da jikina ba ban gane da kaina ba na kai kaman awa nawa sai na gane da jikina na ce Allah ina kake ina yaro na sai wani ya ce min wai me ya faru sai na yi mashi bayani ya ce to in je police station dutse sai na je police station cikin dutse a kasuwa amma iska akwai abin da suka yi miki ne kamar kin ce kin fita daga cikin hankalinki eh sun yi min wani abu ne don sun shafa min wani abu ne a jiki sai na tafi cikin police station a cikin kasuwa sai sun ce su ba za su iya kes din nan ba in je fcda police station kubwa sai na tashi na ce kurin sun ce su ba za su yi a magana din ba tunda ina fita daga wushafa ne ni in tashi in je buhari police station sai mun wuce police station har karfe tara na dare da su yayan mai gidana sai muka yi masu bayani sun ce mu dawo da washe gari suka ce mu dawo washe gari da muka je washe gari suka yi muka na yi masu bayani yadda nike maku duka a cikin wannan lokaci wato ma'ana ita di wannan motar da mutanen sun suna tukuna mutanen da ke motan su nawa ne su hudu ne a cikin mota mata biyu maza biyu waɗanne irin mutane ne waɗannan za a kira su kamar chai a trafika kuma chai eh, masu sata yara ne yawa motan sai ta ci gaba da tafiya kawai suka bar kuɗi ya wuce yawa kin je ofisoshin yan sanda eh. me yan sanda suka gaya miki suka ce min to randa damu za kan bincike sai washe gari aka yi bincike suka doka waya suna tracking ba mu gane ba so muna cikin shekara ashirin sai suka ce min wai kuna da bayan shekara ɗaya kenan dubu biyu da ashirin eh sai suka ce min wai a ina nike addu'a na yana dame su za su kawo min yaran na ce duk ina da suka ije shi za ka min yaro don an riga an gane kasar najeriya duka wai an karba min yaro ba wai yana wasa ne ba sai sun ce to kina nufin su yan sandan sun gano inda yaron yake kenan eh sai wani rana ne na gan yaro ne a television suna ce in na yaro wanda ya san yaron shi a bata ya zo ya duba gurin sai na tashi na je police station a Buhari wurin da na kai kara sai suka bani IPO da muka tashi sun ce ma kada mu kira dangin su mai gidana mu je tare da mai gidana da wani direba ya kai mu direba ogan mai gidana da muka je sas din nan sai a ipo na sas ya ce min an saye yaro na miliyan sas cikin abuja na abatuwa eh abatuwa eh. sai ya ce wai an saye yaro miliyan takwas ba ana sa ba su miliyan biyar daga patakot wai su na ce to ni ba ni da miliyan biyar ni ba ni da miliyan takwas amma Allah ne ya bani yaro kuma ma'ana da aka ɗauki yaron ki an sai da shi miliyan eh, takwas eh wasu riga sun sa da yaro daga Pataikot zuwa bani aka ganshi da suka yi tracking na ce to wai wanda mata sai yaro din wai matan pastor ne wai ta ce an bani yaro wai za ta mutu na ce ta kuwa ta mutu ta haɗu da Allah ni dai ku bani yaro sai su kawo yaro sai Abakiyar ya ce mun ni yaro wannan na abba dan sanda eh. wanda yanzu ake bincike a kansa eh, sai ya ce min wai yaro na ne eh, to yana orphanage hoton da na nuna masu wannan hoton yaro din ne amma hoton da aka ɗauka a can a baɗin nan gashi nan hoto din daidai bari su je su kawo yaro din da ana kawo yaro din ya gamu sai ya zo ya rike ni a jiki da ya rike ni a jiki ya ce ga baban shi ga maman shi ga yayan shi nan Ya gane ku kenan. Eh ya gane mu. To kasancewar Abba Kyari na zaman shari'a a gidan yaron kuje bisa tuhumar da aka fito da ita da hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi NDLEA. Lauyansa barista Hamza Nuhu Dantani ya yi magana da nuna lalle yaron yana nan gidan marayu. Kuma suna goyon bayan a fita ƙetare don yin bincike, ko da dai a fahimtar su ba lalle ba ne Esther ta yi nasara. A suna barista Hamza na hudanta ne a matsayina na loya mai zaman kanshi ina da cikakken bayani ko masaniya akan wannan kesin tun lokacin da aka fara shi. Wannan abin da ya fara kawo kesin nan ma ba ma ita ba ce ma complainer ba ita ba ce ta kawo karan kesin wata ne daban ta je human rights radio birkiti radio wajen ordinary president ahmed isa tana neman yaronta an sace yaronta shi ahmed isa sai ya kira abba kyari ya ce abba kyari wannan aikin ku ne ku ne daman masu kama kidnappers kuma na san kai jajirtacce ne wajen nemo ma mutane hakkinsu ko kuma 'yan uwansu da aka sace to garin dabarunsu da tracking da su abubuwa ina jin sai aka je aka kama da suka sace yaron nata mace ce ma ina gani in yamurai ne ina gani daga inugu suke dama in sun sace yaran suna zuwa garuruwa daban-daban suke sace yara sai su kai su inugu su ce su sayar da su to da aka kamo su aka kawo su garin bincike ne aka zo aka tadda ashe ba yaro ɗaya bane suka sace sun sace yara sun kai kusan guda bakwai ko takwas to daga cikin yaran da aka samu a hannunsu shine aka samu wannan yaron matan wannan wanda ta zo ta kawo ƙara wajenka amma asalin wannan matan da ta kawo karan an samu yatta an bata an rabu da ita ita ta zo da duk wasu shaidu akwai wa'inda suka zo suma suka ba da shaidu aka ɗauki ‘ya'yansu aka ba su akwai kuma wa'inda kuma ba a samu iyayensu ba to daga cikin wa'inda ba a samu iyayensu ba sai aka zo aka yi press briefing shi frank ba shi ne jagoranci frank briefing ɗin da yake shi ne first aka zo aka tallata aka ce duk mutanen da suka san ‘ya'yansu sun ɓata. to su zo ofishin sas da ke nan abuja ita wannan matan ta zo in fact kafin ta zo ba mutane biyu sun zo sun ni claiming cewa wannan yaron ko wani yaro ya gan shi haka a cikinsu wannan yaron ɗansu ne ita ma ta zo ta ce wannan yaron ɗanta ne garin bincike ana bincike ana so a tabbatar wane ne halattaccen mai yaron a ciki sai aka ce to a tafi a dna test to duk zuwan da suke yi duk lokacin da ake samu su kafin a je a yi DNA test ɗin duk zuwan da za a yi za a ba su rana a ce su zo lokaci kaza to duk zuwan da za su yi billahi lazi la ilaha illa huwa abba jari ne yake daukar nauyin su zuwan su da dawowan su da kuɗin da zai ba su hatta kuɗin da za su koma su ci abinci wallahi abba jari ne yake yi in fact akwai wata mata daga inugu da ta zo ita kam nata ma ya zama worse saboda ita ko takalmi da za ta zo da shi ma in kaga takalmin za ka yi mamaki saboda duk lokacin da suke zuwa yawanci da yamma ne kasan shi a bakar yawanci ne je yi ni yana aiki da yamma zai kara kuma kwana yake a ofis to yawanci da yamma idan ya zo zai kwana ni ina tashi daga ofis ina sai in zo da yake kasan sai in zo ofisin muna dan yi haka to a lokacin nake gane me yake tafiya ta inda na san labarin kenan hakikanin abin da zai tabbatar da gaskiya a ɗaya ne shine DNA test. Masu sauraro saboda ƙwarewar lokaci a biyu mako mai zuwa, inda za mu ɗaura daga inda muka tsaya kan wannan al'amari mai bin mamaki da tausayi. Yanzu a madadin Nasara da Mele Kaya, daga nan birnin Washington DC nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. Thank you.